ciki na baba ne ya siya mini domin in yanga ga yangan na yi iya duba duba iya dubi ciki na baba ne ya siya min domin in yanga ga yangan na yi iya duba duba iya dubi ciki duba duba. Son madara. Iya dubi ciki na. Son madara. യമ്മനു മമ്മ ഇനി ഞങ്ക ഗായങ്ങൾ നരി ഈ അരൂപ അരൂപ ഈ അരൂപ ചിക്കീന ബബ നേസി അമ്മൻ മമ്മ ഇനി ഞങ്ക ഗായങ്ങൾ നരി ഈ അരൂപ അരൂപ ഈ അരൂപ ചിക്കീന സമദര da dauri wanda ake yin sa tsari yan yara mata samari haddadijai masu na'i wasannin tashe na hausa a barkatibi iya duba duba samadara iya dubi cikina samadara baba ne ya siya min samadara domin in yanga samadara ga yangan na yi samadara Iya duba duba. Samadara. Iya duba na. Samadara. Baba ne ya siya min. Samadara. Domin in yanga. yangan. Samadara. Ga yangan na yi. Samadara. Iya duba duba. Samadara. Iya duba na. Samadara. Baba ne ya siya min. Samadara. Domin in yanga. yangan. Samadara. Ga yangan na yi. Samadara. Iya duba duba. Samadara. Iya duba na. Samadara. Baba ne ya siya min. Samadara. Domin in yanga. Samadara. min ciki na. Baba ne ya siya min. Domin in yi yanga. Ga yangan na yi. Iya duba duba. Iya dubi ciki na. ciki na Baba ne ya siya min domin in yi yanga bayan wannan yi. Iya duba duba iya dubi ciki na Baba ne ya siya min domin in yi yanga bayan wannan yi. Iya duba duba iya dubi ciki na Baba ne ya siya min domin in yi yanga. അവൻ ഏസിയാം നബി ഈ അങ്ക Sani na dauri wanda ake yin sa tsari yan ya yi ma suna yi da yi.